Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a da sake saduwa da ku a cikin shirin yaƙi da muggan laifuka mai taken malamai ko 'yanci wacuwa. Muna da cikin kashi na biyar ne. Speto Yakubu dai har yanzu yana ta kokarin lalubo wanda ya ba wa malama zubai da guba wato shugabar makarantar hikima da ke garin taka lafiya. A wancan kashin wani ɗalibi ya bijiro da wani suna ga masu binciken wato mahi wani ma'aikacin otal wanda ya kula da harkar rabon abinci a ranar iyayen. To amma menene dalilinsa? A ɗaya ɓangaren kuma wannan ɗalibar mai koyon aikin malanta wato Shema'u ita ma tana da wata manufa ta ta ƙashin kanta. tana so ta kawo ƙarshen cin zarafin ɗalibai da ake yi a wannan makarantar sakamakon neman maki mai kyau a jarrabawa amma tana fuskantar rashin mataimaki bar mu saurari shema'u a yayin da take aikin duba ɗalibai na zana jarrabawa karo na farko a rayuwarta a cikin wannan sabon kashin mai takin akuya a garken kura malam adam wato mataimakin shugaban makaranta ya nemi da na duba ɗalibai masu zana jarabawa ƙarƙashin kulawar malama Saude saboda malam Tanimu yana ofishin 'yan sanda don amsa wasu tambayoyi. Malama Saude kuma yau sai fara'a da haba-haba take yi, kai ka ce ba ita ce mai wannan jiji da kan ba. A kan hanyar mu ta zuwa ɗakin jarabawa sai ta bani mamaki saboda wani abu da ya saba wa tunani da ta nema a wajena. Shema'u, kada ki takura wa tukuru ke da kanki ba kya son wani daga zuri'a yayi mai kasacin jarabawar lissafi yana buƙatar lissafi ko don ya sama ɗauke shi a babbar jami'a ban gane ba malama saudi me kike nufi ina nufin yaron yana buƙatar taimako iyayensa sun yi da na tausasa masa kin dai gane kuma suna da kirki sosai wallahi ni ba ban gane ba kina nufin na bar shi ya saci amsa <laughs> eto eh ba wai kai tsaye ba abin ba da inji da kika faɗe shi haka ina nufin ba sai kin saka masa ido sosai ba amma fa malama sau da ni gaskiya ba zan iya irin haka ba doka ai doka ce sannunku sannu yawa sannu ya kuke to yau dai rana ce muhimmiya a kalandar wannan makaranta domin za ku fara jarabawar ku ta gwaji yau za mu fara da lissafi kuma kuna da minti arba'in da za ku amsa tambayoyi Kun gane ko? Kai ku dakata, menene wannan? Tukur, kakuleta ce kake boyewa. A'a malama Shema'u, fakitin hankicin ne. <laughs> Amma dai ka san an hana shigowa da kakuleta ɗakin jarabawa ko? Oya tukur ba ni ita nan. Amma ai malama Saude tana bari na ina amfani da ita. Maza mana tukur, a'a bai kamata ka yi amfani da kakuleta sauran 'yan uwanka kuma ba su yi ba. Ga ta malama mawu. Na gode tukur. Akwai kuma wani da ya sake wani abin? Ina kuma su baraka da hansatu na ga gurin zaman su ba kowa. Ba Wani ne ya jefa kwallo a raga. Shiru Nasir, ba na so in ji ka ƙara faɗan haka. malama sau da sai huci da ciccika take yi lokacin da muka dawo ofishin malamai kamar wani mahaukacinsa da ta shiga ofishin malam adam sai ta bugo kofar da ƙarfi sai da na zaci kofar jijjigewa za ta yi dama da wannan halin na san malama saude nan na tsaya ina jiran fitowarta da kuma bambamin da zai biyo baya kamar da ƙasa kuwa da ta fito sai malam adam ya leƙo ya kwalla mini kira shema'u shigo ofis ɗina an zo wajen yanzu za a kore ni shi kenan na yi sallama da kammala karatuna to shi ma yaya aka yi ne yaya kika ji lokacin da ke duba ɗalibai suna zana muhimmiyar jarabawa karo na farko akwai ƙalubale ranka ya daɗe kuma mm, na koyi abubuwa ranka ya daɗe sannan ya kika ji da kika yi aiki da malama sau dai mm, ba komai <laughs> me kika yi mata ta shigo nan sai huci take ta yi ba komai ni ka'ida kawai na bi tana so ne na bari ɗalibai su yi amfani da kakuleta kuma an hana wannan tsakanin da ke ne shima'u kin yi daidai amma watakila fa sai kin sassauta mata don malama sau da mutu ya dace kin san kwanan za ta ba aiki amma ran kai daɗe wannan yana nufin kawai sai na kau da kai na karya ka'ida na bar mutane suna satar amsa a jarabawa a'a ko kusa shema'u ina so ne ki san yadda zaki dinga aiki da malama saude ba tare da kin bata mata rai ba kada ki sa in sa da ita ki yi aikin ki kawai amma fa ki mutunta ta kin ji ko na ji ranka ya dade to a kin san yau ba mu da isassun malamai tunda malam ta Tanimu yana can ana yi masa tambayoyi a caji office don haka ki da malama saude za ku yi aiki a dukkan yinin yau ina fata kin gane na gane ranka ya dade malam adam wasu dalibai ba su zana jarabawa ba yau ba su zo makaranta ba haba su wane ne baraka musa da hansatu iri af to waɗannan kada ki damu zan sa wani ya bincika ke da ki mayar da hankali ga aikin da yake a gaban kin ji ko na fara girmama mutumin nan ƙwararre da shi ga shi kamar uba shin ya kamata na bayyana masa sirri na game da cin zarafin nan ina tunanin in yi hakan amma sai aka kaɗa ƙararrawa dole na tafi sai na yanke shawarar dawowa in gan shi da zarar na samu lokaci yayin da na tashi tafiya gida ana ruwa duk raina a ɓace ba ma ji lokacin da mota ta tsaya kusa da ni ba sai da aka kunna jiniya ƙara ta yi yawa kuma haka kwatsam sai da na yi tsalle a ko ci. shema ubaiwar Allah duk kin jike shigo ka furlami, wallahi kin tsorata ni shigo mana ruwa fa ake yi ta yaya kika gane ni ni fa mai bincike ce ko kin manta ne haka ne me na yi ana zargina ne <laughs> haba ke ɗin? ni kuwa na fi karfin doka ne a'a ba akan wannan nake so mi magana ba saurara ina jin akwai wani babban al'amari da yake faruwa a wannan makarantar taku me kina nufin abin da ya faru ga malama zubaida wannan ɗin, da kuma abin da kika zo kika faɗa mana a caji ofis jiya ina jin ta yiwu akwai wata alaƙa tsakanin abubuwan nan guda biyu ta yaya bayan kin faɗa mana abin da kike zargi hakan sai ya sa ni tunani idan wanda ya ba wa malama zubaida guba ƙoƙari yake ya rufe wata badakala akan cin zarafin mata a makarantar hikima fa ina kyauta zaton wannan haɗin baki ne to amma me zai sa abin ya ƙare akan malama zubaida eh to wannan za mu yi ƙoƙarin ganowa yaya kuma batun wannan ma'aikacin otal ɗin wanda nasir ya faɗa muku hami yake kowa af mahi mun je wajen aikinsa yau da alama ya ɓace bayan taron ranar iyaye da aka yi bai faɗa wa kowa inda zai tafi ba kuma wayarsa ma a kashe take tun sannan a'a to don me zai ɓace haka wannan arashin ai yayi yawa hakan bai fito muku da wanda kuke nema ba kuwa ba haka abin yake ba shema'u akwai ma abokin aikinki malam tanimu bayan robar ruwan da ya mika mata ta sha ruwan kafin ta faɗi kuma baya ƙaunar ci gaban da ta samu dan dakata ko furlami me yasa kike faɗa min wannan magana saurara shema'u wannan zargin na cin zarafin mata da kika yi a ofishinmu ya ɗago abubuwa fa me kike nufi zarginki na iya zama gaskiya da alama hikima wata matattara ce ta 'yan ciwaciwa da cin hanci da rashawa masu iya bayar da kuɗi ne ke samun kyakkyawan sakamako idan kuwa ba za su iya bayar da kuɗi ba sai a tilasta musu su yi wani abu ko a ci zarafinsu kuma akwai mutane da yawa da suke aikata hakan me ashe abin ya wuce tunanina me yasa kika ce haka kinga bai kamata in yi irin wannan magana akan wanda nake yi wa aiki ba amma ina jin ogana na ɗaya daga cikin gugun masu yin ciwa-ciwa a makarantar ku. Kai kai kai dakata, oganki, kina nufin Yakubu? Sufeto Yakubu? Shi ɗin dai ya san su wane ne masu laifin kuma yake kare su. A'a, a'a, ko dai kuskure kika yi. Ina ma a ce kuskuren na yi. Bayan kin bar caji ofis, na ji ya kira wani a makarantar hikima yana gargaɗinsa cewa akwai ɗan leƙen asiri a cikinsu ya kuma faɗi sunanki. Me? Don haka ki yi hankali wajen yadda kike aikinki, Shema'u, kina cikin garken kura. Asha. Bai kamata a ce na faɗa miki wannan ba, amma ni mace ce kuma uwa. Ba zan iya sa ido ina ganin irin waɗannan abubuwan na faruwa haka sakaka ba. Zan taimaka miki wajen hana wannan, amma kada ki ambaci sunana a cikin al'amarin. bai kamata a ce ina kware kwarewa na baya ba me kika ce to ta yaya za ki taimaka mini idan ba so a ambaci sunanki ke da ki bar komai a hannuna kin ji shi shikenan a nan muka kawo ƙarshen wannan kashin na yau daga ƙarshe dai shema'u ta samu mataimakiya kuma ta gano cewa tana da manyan makiya fiye da yadda take tunani Shin Malam Adam ne ya kamata Shema'u ta bayyana wa sirrin abin da take zargi? Kuma shin da gaske wannan kyakkyawan sufeto Yakubu tsohon mai laifi ne? Waye kira a makarantarsu? Ku biyo mu don samun ƙarin bayani cikin kashe-kashen wasan namu masu gabatowa. Kuna iya sake sauraron wannan kashin da ma waɗanda suka gabata a adireshinmu na yanar gizo wato dw.com/masu yaƙi da muggan laifuka. dandalinmu na sada zumunta na marhabin da ku domin tattaunawa da ku akan wannan shirin da ma wasu kafin nan nake cewa sai an jima. Sai da galle laifuka.